بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد bayan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokin mu a wannan rana mai albarka rana ta litinin 24 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da hudu ga watan biyu watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya mahaɗa wannan masallaci ne mai albarka da ke nan kwakwan zuwa cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi littafin isiya wanda ake gabatar da shi a dukkanin ranakun asabar da litinin a darasin mu da ya gabata <clears throat> darasi na goma sha uku kenan mun tsaya a ƙarshen fasali na goma sha biyu a babi na farko babin da ke magana akan fahara fasalin da yi magana a kan almasu alal kufai yau da izinin allah maɗaukin sarki a darasin na goma sha hudu za mu tashi a fasali na goma sha uku fasalin da yake magana a kan abin da ya shafi jinin al'ada shine malam allah ta'ala ya cikin shi da gafara allah ta'ala ya rahmashe shi ya ce faslun الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة في مدة خمسة عشر يوما ودونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض فأقل لا حد له فأكثر الكفر وأما أقل وأما أقل الكفر فخمسة عشر يوما قال رحمه الله فصل ما لم ملكا إبليا أبو الحسن يجي فصل faslun ما نعرف rabe wancan zancen da wani sabon zance كراتين wancan karatun da sai da inda bai kawo kalma ta fasulun ba sai mu ce har yanzu bali yana magana ne akan abin da ya shafi shafa akan alkhufai amma da ya kawo wannan kalma ta fasulun sai muka fahimci ya raba wacce maganar da wata sabuwar magana da zai magana a kai wannan sabuwar magana ita ce magana akan abin da ya shafi alhadathu al-akbar mun yi magana akan alhadathu al-akbar lokacin da muke magana akan janaba a inda malam yake cewa wanka yana zama wajibi akan abubuwa ya lissafa janaba da damar haid da damar nisfaf da almaut a wancan lokacin muke magana akan abin da ya shafi janaba ita karan kanta sannan kuma muke magana akan abin da yake tsayawa matsayin ruwa idan ba a samu ba wanda yake ita ce taimama kamar yadda ubangiji subhanahu wata ala ya faɗa a cikin ayat suratul ma'ida yace wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisa' فلم تجدوا ما ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانقذوا وجوهكم وايديكم منه فعيا زاني ما زانا اكون وانا قام داري انا الحدث الاكبر ان جاي شيني ابن دي شف دم الحيض الاصل في هذا الباب معنى اصل ما زانا اكون ابن دي شف باب دم الحيض شيل فدا الله تعالى دي يشوف ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wannan aya ita ce aya da sai magana a kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na jinin al'ada wanda yake shi ne asalin magana a kan wannan batu da za mu fara karatun shi a yau mala ya ce alhaidu huwa damar kharij bi nafsi idan aka ce alhaid abun daren bakin larabci shine al-sailan ma'ana kwayar abu shi ne ma'ana alhaif amma a fashin bakin larabci shine abin da yaren shari'a shi ne abin da malam ya ta'arifin sa wannan babi ko wannan fasali na abin da ya shafi alhaif annifas da sauransu fasali ne ba karamin fasali ba yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai saboda manyan manyan al'amuran guda biyu abu na farko al'ibadat yana da la'akari da ibada baki ɗayanta yana da alaƙa da sallah yana da alaƙa da azumi